bari mu koma mu duba wannan dambarwar siyasa da take ci take cinyewa a jihar Kano wanda masarautar Kano ta ke kaiwa da kawowa da gwamnan jihar Kano. Me kake ganin makomar wannan dambarwa ta jihar Kano? Jihar Kano, dambarwar jihar Kano ba Kano kullum ina faɗa haka, na faɗa kafin kowa shi faɗa ni fara fitowa. Wannan abubuwan da ake faɗa na Kano ba Kano ba ne zai shafa kawai, Arewa zai shafa. na faɗi haka tun sadda ba a yi faɗi yanzu abin takaici ne abin na faɗi da an ɗauki mataki kwata takwas da ba kawo abin da cike ba yanzu saboda yau mun waye gari a arewa ba wanda zai fitowa a ce shi magana a saurare shi in ba mutum guda mutum guda kawai zai magana a arewa a saurare shi Shi ne muhammadu buhari a matsayin shi na shugaban ƙasa a matsayin shi dan arewa ni duk waɗanga abubuwa da ke aukuwa na ganin laihinsa saboda matsayin shi na uba matsayin shi na shugaba in yau ya kire su ya ci abin magana nan ina tabbatar maka ta mutu saboda haka ni har yanzu kira na gare shi ne ya sa magana wani kwamiti da aka ce ya sa wannan bai kai ba kwamitin zai sawa in yau ya kire gwamna ya kire sarkin kano ce look kai ku diba wannan abu a bashi ina tabbatar maka ana bari ne to kana ganin akwai buƙatar koko ya yi daidai a raba wannan masarauta ta Kano kenan koko wannan kuma ya rage ga in shi ubansu ko uban arewa ya yi magana ya ji saurari gwamnan kano ya saurari sarkin kano shi ko shi in da nashi tunane ya ba da shawarar abin da kamata yi sai magana ta mutu. To a kai ma za ka iya cewa wani abu tun da mene ka san sarauta ka gaji sarauta kuma ka san me sarauta take nufi kana ganin raba wannan masarautun me zai haifar ma ga baki ɗaya ita a masarauta a arewacin Najeriya. To wannan abin da na faɗa ni tuntuni da an yi amfani da shi yanzu sai wannan sati nike ji an ce an sa kwamiti shugaban kasa sa kwamiti a wani elders forum duk ni ne na fara magana da magana a diba a gani magana a yi masarautu a Kano bata ko taso ba saboda haka in dai ana haka to karshen ta sarauta za ta je ta lalace a duk arewa wanda yake wannan shine kuma dan jidin da ake iya dibawa ana girmamawa masarauta a yankunan mu. ba in yau aka kyala Kano ta take yanzu jibi wani zai sha iska an ba shi dama haka za mu ce abu ya lalace saboda haka ni a matsayina ko dama ban goyi bayan raba Kano ba kuma ana nan ka matsayina wannan ra'ayina ne kawai bai iya sa ai bai isa sa abin nan amma ra'ayina bai kamata ba a zo ana wasa a sa siyasa a masarauta irin ta Kano ba